الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لعل من أتيت يساك حرمو أولا يمشي ليلة جنون شاكرة دوات الرجب shekara ta 1443 a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine da 21 ga watan biyu a shekara ta 2022 na lissafin miladiya kuma mu na biyar a tattunawa da muke a kan sunna da masu inkarinta makon da mun yi magana a kan sun na biyu a cikin masu tasiri cikin al العقلية الحديثية والحديثة المدرسة العقلية الحديثة أقرنك أزامني معنى أزامني ينزو بسكمي العنكلي بجيب العنكلين سأكون دسوشين شريئة شيني معلم محمد أبوه kamar da ake kiransa mufti jihar misiriya zamaninsa wato mafi misira a wancan lokaci yau shi za mu karasa magana a kai saboda irin fusi da wasu abubuwa fili kafin haku mai zuwa kuma insha Allah sai mu magana akan Muhammad Rashid Jika sai mu bisa a matsayin waɗanda suka fi tasiri a wannan ya sun kuma mai magana a kan ikikantar makarantar irin abubuwan da suke magana a kai na inkarin sunar manzan sallallahu alaihi wasallam ba tare da tsawaitawa ba insha Allah ta'ala ba da ya gabata wasu sun ɗanyi tambayoyi a kan irin yadda suka ji amfani abubuwa da muhammad abduhu ka iya cewa akwai sana ba su cikin rayuwar akwai cuta da warwara a cikin mufti da nisa kuma da irin fitowoyinsa da irin abubuwan da yake ciki shin bayan ya zama mufti ne sannan ya juya ya zama haka kuma ya abu yake da an jewa mutane su da su ke ne shi da su zama ba kuma ya birkice ya dauki irin waɗannan ra'ayoyi da suke yaƙar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin bal da abubuwan da suka auku suka auku ya dawo ya zama muftin ma yana cikin waɗannan abubuwa ɗin hmm. wasu dai ƙarfin ya zama muftin ya fada, kuma da ya dawo zama mu ba su ke su yi babban ƙari a kasamu a kan abubuwan da ya ambata eh, don tunawa a dunkule ba saboda yawon damuwa kawai da rayuwar mutumin ba eh, an haife shi a 1849 ya je makarantar azhar sai azhar jami'ar azhar ya shige ta a 1866 kuma 1877 samu eh, shafin alimiyya a wancan lokacin haka ake kiranta eh, ya shiga cikin rikicin revolution na al'urabi adal ahmad urabi lokacin da ya jagoranci revolution kokarin biyun juya hali aka kira shi a lokacin a akwai shugabancin da yake tafiya a egypt lokacin da kulawar faransa da ingila suna jinne da kasuwanci da tattalin arziki kenan da siyasa amma lokacin ingila bisa karfi mulkin mallaka ba a talausi ya ɗan daidai kasar har ba su suka suka yi wa kasar yawa kuma a lokacin ana ganin akwai ana fifita waɗanda suke turawa da suke zaune a cikin ma'aikatan gwamnati wajen bambanci a albashi bambanci a matsayin matakin rayuwa da suke gudanar da rayuwa sannan kuma akwai sojojin daular turkiya wadda ita ce mai shugabanci a duniyar musulmi baki ɗaya to akwai shugaban da yake a egypt lokacin akwai sarauta da ake kira kamar wakilin halifa ne ana ce masa khidewi to a lokacin akwai kai ismail aka cire shi aka sa wani taufi a lokacinsa ne aka yi waɗannan abubuwa har aka yi tarzoma aka samu sojoji cikin sojoji ɗan asalin egypt wani muhammad al'urabi da goranci sauran sojoji ƙoƙarin juyin juya hali a ƙasar to wannan sai ba da ƙofar ingila ta shigo da ƙarfi aka yaƙi sosai aka murƙushe shi ahmad al'urabi aka mulkin mallaka sosai wannan revolt ɗin an yi shi a 1879 su kuma ingila asibiti da yaƙi har suka zuwa 1882 suka kwace kasar egypt kuma rikicin mulkin malikarsu 1882 sauran abubuwa da suka duba da rayuwar waɗancan duk da ke zancen nan a wannan kanin ne hmm. to a shekara ta a wannan shekarar bayan ya yi shiga cikin wannan juyin juya hali da aka yi da shi bai wuce ɗan shekara ashirin da wani abu ba a lokacin aka kama shi aka daure shi wata uku shi Muhammad Abdu bayan wata uku kuma sai aka kore shi cikin kasar ya tafi abin nan eh, Beirut to a Beirut sai da shekara uku Beirut ne ya tafi Faransa suka haɗu da malamin sa Jamaluddin Albani har suka kafa jaridar al'ummar wuska suna sukan mulkin mallaka da abubuwan da ingila take da sauransu wannan ya jawo a rufe jaridar har ya bar paris a shekara ta 1885 ke sake dawowa beirut kuma zauna to anan nan ya kafa wata jam'iyya ya kafa wata jam'iyya ta amma ta sirri secret organization ya kafa a sunan al'urwatul wufa sun yi kansu ta faransa sai dai ta sunan kungiyar su nan ta siyasa kuma ka ce political party amma kuma ta sirri ce shekarar 1889 shi ne ya dawo ta shi fidewi tawfiq lokacin mulkin mallakar to sun baro shugabanni ne da yake an suna kamar da ingila ko ina take a irin mulki mallakar ta sukan yi indirect rule waɗanda su shugabanci kuma su ake da kuma a kansu da shi wannan lokacin su jewi tawfiq shi ne ya nemi afuwa ta hanyar wani ɗalibin muhammad abdu hudun a wannan sa'ad bulun kuma wani nazili fadil shi ne ya shiga ya yi ta naci ya yi ta naci a wurin lord a lokacin lord shine shi ne kamar irin lord ɗinmu na najeriya da su kuma lord sunansa. sunansa turai na ingila wanda yake kula da egypt neme shi ya yi afuwa muhammad abdu kuma da afuwar ya dawo a wata shekara 1889 dawowarsa yana dawo a wannan shekarar aka ba shi alƙalanci shi zama alkali da kotu a 1890 ɗan shekara tara kenan aka ba shi memba a majalisar shura da egypt gaba daya a 1899 kuma a uku ga watan june aka ayyana shi shine mufti gaba ɗaya na misir duka da umarnin roma can ƙasa eh, saboda abubuwa da da so na canji canjin dama yana da cikin babban abin da yake so shi a rayuwarsa ya canza azahar azahar da kalkalewa eh, littafin malaman baya dinnan qur'ani hadisai littafin fiqh canza azhar ta koma. munfashiha mai buɗaɗɗiyar kwakwalwa da komai zai zo sabo ta karɓa za a iya canza al'ummar su to kuma ita shi ne mafarkin mutunci to kuma ya samu wannan dama ɗin sai a zaman kan sanne aka raba shekh al-azhar da mufti na arziki ko na misra cikin misra cikin domin da mutum ce ne ke duk wanda yake shi ne shekul azhar shi ne mutum kan muhammad abubuwa eh, zamanin khidewi abbas shi ne abbas ilmi sunansa kenan a lokacin sa ne 1889 din ba shi wannan kuma aka rubuta takarda da muwafaka da su ko cewa a bashi wannan matsayi shine ya zama shine muftin kasar egypt ba ɗayanta karam ofishin da sheikh al-azhar shi al-azhar yana shugaban bugun shi kuma yana matsayin mufti to shirke wannan matsayi har zuwa 1905 da rasu duk shekara shida kenan ku ina mufti kan muftin ya rasu ba shirya shi ake daga muftin ba duk abubuwa abubuwan kuma na canje su a rayuwa wasu kafin zama mufti ne wasu kuma har yana mufti sun ce ya yi tabbata fatawa fatawa guda 144 a rayuwar fatawa daban da kuma mafi yawa sun fi karkata zuwa ga tattalin arziki kuma abin da ya shafi eh, rayuwa dai ta istima'iyya sun ce ya fi kashe a wannan kashi 80 cikin 100 kuma da wanda suka rubutu a kasa suka rubuta asali ah, waɗanda suka karanta waɗanda littafai da suke magana a kan kuma suna nan da yawa littattafan akwai maganganu da yawa a kan mutumin da idan ba zama su ta tattara su wuri guda ba Idan ba matsayi irin namu na wannan zaman na fitakarwa ne ba na eh, research ba ne da za a yi kwalfi ta matsala an yi kaza an yi kaza suka iya samun ba kurai a nan da cin da ce kuke faɗa cewa suna son ta Allah samu dace to amma babban abin da ya dace mu dai shine magana akan cikinsa da manhajinsa da tafiyarsa ta wato ilimin addini da kuma dai abin da yake imani da shi don wannan aƙidar da muka sani ita aƙida ita ce ginshikin tunanin mutum ginshikin matafiyarsa kuma ginshikin a tasirin zai a cikin al'umma duk mutum ya yaji da shi kuma shi yake so ya ga ya ci da za ka yana tare da shi tun lokacin da zama wani abu ba har ya zo ya zama wani abu cikin abin da suke da labari akan tarihinsa lokacin da aka tura shi makaranta wani almasjid al'ahmadi da shi ya karatu tun yana karami akwai kawun wani abinan malamin wani kawunsa da yake wurinsa shi ne mutumin da ya kula da shi yake tarbiyyantar da shi yana kan rika ta sukunci to kuma ya tasirantu da awar sanusi da'awar libya wani malami da aka yi a wancan lokaci da ake kiransu da wannan suna kuma da'awar haka suke cewa da'awar muhammad bin abdulwahab inkarin da ya shafi kurafat tsuniyoyi da tarkishin abin da ya inganta da wani ruhi da fara tasowa aka kai shi makaranta aka ce ya haddace aji gumiya da sharhin shi da ya tsaya bata kuma su akan waɗannan abubuwa ba tun daga ne yake ginin bukatar lalle ya kawo canji a cikin harkar cinti ne abin da ke so ya samu irin ministan education saboda irin a cikin wannan wuri ne zai iya sanya abin da yake so ya samu na abin nan na tasiri a cikin ce wannan abin yana cikin abin da yake da shi da bibalin dinin afghani ita ta wannan tunanin da wani abu ban da mai san a yi gyaran ta amma gyaran da ba ɗaya ma komai an da siyasa da tunanin al'umma ba ke ɗaya a farko da su baya san da su hafi shi karo suke mamakin yadda aka yi ya shiga cikin harkar saura ɗin nan wannan revolution ɗin da aka yi da aka kai aka kama shi to kusan abin da muke tambihi a kansa har na yi magana a kansa mako kamar biyu da su wuce cewa galibi ana son dama a samu damar da za a danna wata al'umma kan reni 'yan tawaye ne daga cikinsu sai a yi kallon zalunci sauransu yadda za su tashi su harzuka su fito kuma sai a samu dama yanzu kun ga wannan abin da aka yi na bi. a 1839 a fara shi nan, kuma da masu inji faransa suna nan amma da yinsa nan sai suka zo mukamai da nan aka rubutu da komai aka yi kuma ma mulki mallaka da kaya kuma da aka ma da take son da irin wannan tasiri akan samu irin wannan manufa a duka mutane su yi tawaye da an yi tawaye nan su samu kuma da yi abin da za a aikata don za a kira shi ne da ƙoƙarin dukkan danne tawaye eh, abubuwan da suka auko a yan shekarun nan da 2001 zuwa yanzu ba yake tsammanin musulunci zai shiga irin wannan kashin hankali da ya shiga yanzu da ba a samu kofar irin kwanciyar yan rikici da masu ƙoƙarin eh, da sunan jihadi su fito ce za su yaki kaza za su yaki kaza inda yadda jikin da muka yi wanki karin su bilalin su aiman zawahiri da su bantan su da su ko su fito kami ba aka waɗannan aiki suna mu kuma nan aka ɗauki su boko haram duk ba a samu waɗannan ba kuma abin da aka yi binne addini da hana karanta shi za a same shi za a wata ƙasa yanzu kawai a cikin wannan littafin wani malami ne na saudiya ya rubuta haramun nufi da shi wata kusa a yi saboda dama suwa ake so a yaka ne musuluncin da yake haɓaka kasar saudiya da aka gina shi kan ƙur'ani da sunna shi manzan Allah suka kalama da jimkar girma masu imam maliku shafi'i ahmad bin hanbal da duk waɗannan abubuwan a wasu wuraren harkar shi a harkar fi sun sa mutane ba su waye sosai ba wanda jikiyar kuma muhammadu buhab ta su mutane da yawa a duniya za ka za a yaki da a su yan rikici da jikinta da kana musu cewa su ne san a tada hankali shi don kuma duniya ta samu a rafar abu da ko ina da a lokacin a cikin da an da abinci a masallaci a iraki a sa kama da but na su da ake fita ta alƙur'ani saboda mai an zo a yi maganin waɗanda suke so su hana duniya zaman lafiya ba a jin komai da abin da ake sa ci ba shi ka babu abin da ta gawa samari a kowane lokaci su guji jin goyon bayan haka kawai irin waɗannan masu kauki da zaƙin baki da tarbiyyar ilimi ba za su mu da yadda za ku tashi mu yi kaza ku tashi mai yi wani ne ki da aka aiki jinyar jaku sai da za a zo a rubuta muku kasa kuma a lalata muku lamuran addini Allah bai kauta a cikin sha'awar irin wannan zancen ba galibi sai su fito tsarori da yawa amma da sun kai marhalar girma da fahimtar su cika ilai sun fi shi a jihar wai wata ta suka zo suka ce ba karatun boko su yayya ga certificate din su ta ina yanzu Kuma sun suka dama sun ci ya ce kuma shi yaro dama nufin ne ke ƙarfin kowa zai iya fahimta zo mu je kuma zo mu je kuma yanzu waɗanda su ci wannan abubuwan a wannan kasashe zai ba zai su ba su kira ne ba kwanciyar sun shekara sha biyar sha shida a bom ya fara kansa a wani wurin da amerikawa shekara sha shida ashirin ba mutum yana cewa mun ganin girma cikin ta cewa kai a shi ko haka shi kuma ta abu duk gyara biyo shi ta haka amma musamman suna yakar wanda yake akwai makami a wurin da ya fi naka da karfi da mulki da fi ta mutum hanyar dama da za ka samu gyara ba hanyar gyara ita ce bai wanda annabawa suka bi annabawa suna suka fara suka fara tarihin duk wani abu da kake annabi bi faro da cewa bari ya rubuta su kan abin da ake rena a faro ta ƙasa ilman a karanta duk haka za su gyara ya samu Allah sa an fahimta yanzu ku je a cikin gudun da aka samu na wannan bawan Allah akan abin da ya shafi su kamalan hadisi kan karanta kan kuma sama kuma dai shine aƙidunsa da abubuwan da aka so gane da tafiyar tunaninsa shi muhammad abdu mun da maganganu na izgili ga malaman hadisi ɗaya da cikinsa ɗalibinsa ah, abu rai ya na ƙalto ɗan zuwan karanta mana wannan akwai kuma maganar muhammad kamara shi dai yana cin atlaniyun da na kalto maganganun shi muhammad abu a cikin littafin al'islam al-nasraniya al-ilmu wal madaniya shi na ɗari da bakwai al-islam wal nasraniya al-ilmi wal madaniya yana cewa muhammad abu yana cewa da ya maganganu baya kasan sai ce Allah kuma illa sai ce sai samu wata kungiya زعمت أنها لقبت بدار التقليد تكي تحور تاتر كورر تقليدوشي وعدالة الحجب التي تكون بينها وبين النبي في حياة القرآن تقول قد أيش أمكي كان أنت بدوبي بسجمك القرآن ومتون الأحاديث كما كان يسمى الله صلى الله عليه وسلم kama ahkam Allah min fahimci hukuncin hukuncin Allah daga nan kan yana ishara ne zuwa ga ahlul hadith sun a cikin sunna zan ce ko in ce a cikin ilimi a tarihin tashri'i malamai suna ambata an shiga wata marhala da aka samu wata da'awa saboda zafin kalibancin mutuwa mazhabobin nan guda hudu mashhurai masu bin mazhabar hanafiya suka kalkale wa hanafiya masu bin mazhabar malikiya suka kalkale masu bin mazhabar shafi'iya hanafiya kuma har an samu yan rikici a tsakani duk lokaci aka samu mai wata mazhabar baya bin mai wata mazhabar sallah jin ɗalibi ilimi dai sun san yin wannan har ina jin na taɓa labarin cikin abin da ji in ka karanta a tarihin saudi arabia da cikin abubuwan alheri da sarki abdulaziz ya kawo wa duniya da ɗakin ka'aba masallacin ka'aba kowace sallah gefe hudu ke yin ta gefe akwai yan mazhabar hanafiya da limaminsu yan da malikiya da limaminsu yan da shafi'iyya da ambaliya kowanne haka ake kowace sallah zamanin su da zo ya kashe wannan abun ta limami guda ɗaya ne har zuwa yanzu saboda da kowa gani yake ayyuka a ta ƙasa ce haka ko ina mutum zai zo to waɗannan abubuwan da sun yi nisan da har wasu suke da'awar rufe kofar istihadi sai dai dole ka je ta mazhaba ana yana daga cikin wani makami da aka samu a wata fatara a wannan zamanin aka samu wasu daga cikin ah, malaman shi'a ko yan boko shi'a suke amfani da ita suke da'awa cewa wai su shi'a su ne masu buɗe kuma ahalin sunna kusan rufe kuma iski gari. wani kuma labarin wani zamani ne can baya wanda kafin su su yi su yi an littafi ya rubuta shirya ta wannan zancen cewa an rufe kofar istihadi su yi shekara ta ɗari tara da sha ɗaya ya rasu amma har a wannan lokacin har ya yi rage ga wannan matsalar ta kuma abu ne da ya samu a wata fasara na tarihin musulmi amma bai jiki ba an samu kuma makarantar alil hadis kuma suka yi da'awar kiran mutane a yi watsi da makalkalewa mazhabobin nan a matsayin cewa mutum ya tsaya kan mazhabin ya cewa komai na alheri a cikin da yake duk wani abu na shirya kuma ba ciki wani kuma kuskure ne a wasu malamai da kusurin da suka kafa nan mazhabobi da kusurin ba mai su suka da ɗalibansu suka rubuta littattafin da su ake fahimtar suke su da hanyar su da manhajinsu da ah, salon da suke bi da hukunce hukunce idan ne aka samu waɗannan mazhabobi amma ba wai kungiyoyi ne da aka kasa don a rubuta sunnar manzon Allah sama alaihi ba. saboda dama tsakanin su a fitu ne ba a matsalar akida ba ta bangaren akida da Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad duk aqida ahlus sunna suke ba wani abu ne da a rabu kan al'umma a kai ba to amma duk da haka da yadda ta fi tilibin jiho alamai da suka samu da harkar hadisin manzon Allah sama alaihi sun kira mutane a har wannan tattalin a zo abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Muhammad Abdu yake ishara zuwa ga waɗannan malamai a hadisi yake cewa sai dai cikin da yana su kanta al'umma da an shi jahilci sun fi an samu waɗansu ko suke da'awar cewa a yi watsi da cikin jinsi a koma a karanta hukunce-hukunce da Qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciro hukunce-hukunce da ciki a gane yanzu yakin zance to sai ya ce alakin hajjin fi'atu amma ita wannan hajji ya ko akanan wa akhraju sadran min al-muqallidin an kasanta su da su ba su kalibin makasalewa makasalewa to su sun fi su ba kuntataccen tunani wato mutane ne waɗanda ba su hangen nesa su masu bin jirgin nan fuke mutane ne waɗanda suke kirjinsu ba shi da kaɗe yanzu za su tayar ma hankali da faɗa ce kaya saba haka yake turanta masu yin a jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kan kula irin wannan tunanin shine tunanin duk waɗanda suke son musulunci abu a canza shi a rikudin ɗinsa a yi modernizing ɗinsa da wai zai tafi tafi da duniya sun ɗauka musuluncin ba su tafiya tare da duniya da su ɗan da musuluncin irin yadda kiristoci suke watsi da coci suka samu duniya ɗauka ana cikin yankirai ba ba da jiki ba kuma musulunci shi da haka bane musulunci babu addinin da ke dynamic shirin musulunci ba kuma da wai eh, flexibility dokoki za ka iya sauke kawo ka ba haka ake yi ba saboda usul ɗin da aka gina addinin asali a kai dama ba su taɓa wa hankali su ke tafiya duniya da su da hanta kuma su musulunci bai hana a karanta ilimin zamani a karanta boko mai zurfi da za a yi ƙere-ƙere da gyaran tattalin arziki da kuma musulunci ne ke hana da dama yasin musulunci ne wannan ka'idar al'asulu fil ashiya su amroli mai al'ibaha duk abin da ibada ba ya halatta takura mahallin tunani da dole a cikin ta magani a cikin ibada ne amma babin duniya da ci gaba da kere-kere da tattalin arziki da ba da dama amma a tsaya kan ƙa'idojin shari'a ƙa'idojin shari'a shi ne mai yanzu misali in kasuwanci ce sharuɗar da shari'a ta a ƙa'ida in aka saba ta ciniki zai haramta kar ya zama a cikin ciniki akwai riba ko kar ya zama a cikin ciniki akwai jahala jahala shi ne a cikin abin da akwai shi ba kar ya zama a cikin ciniki akwai zarar wasu abin da zai kai rashin tabbas a cikin shi ne zarar a cikin ciniki akwai abin da ake cewa kimar ta ta waɗanda abubuwan guda hudu an kaɗa su mene ne duniya a ciki an ta a riba ba ne ya karfi bashin naira dubu goma kadanci shi ne dawo da naira dubu goma saboda a musulunci yan uwantaka ake ginawa sai aka tsora harkar eh, bashi a matsayin cikin take a kasuwanci ba ne ake yi a matsayin ka aji capital ka ro cash duk wanda zai zo ka bashi cash kuma ya dawo mafi cash da tsari yadda ya ta samu da ta kuma da ya duka wannan ba A ita musulunci mutum yana son taimako ko bashi ne ta abin taimako yake za ka nemi lada ka ba mutum bashi abu ne mai kyau a cikin kawo yan kuka ka ba su bashi to bashi in an karɓa ana dawo da kafin cikin su ne ko zalunci Allah in kace wannan shi ne shi ne da zalunci a ce in za su sai da abu kada ka sayar sai abin da yake an san shi idan ka dai ka sayar da abin da ka sani me a ciki ka ce cutar wanda ke saya haka ne kuma aka yanzu da ya laifi a wannan abin da nake ku fahimta shari'ar da ka'idar da ta dangane da abin ciniki yadda za ta iya shiga kuma ko ina sun kasa waɗannan abubuwa da waɗanda yake dokoki a eh, fikihu da duk wata buɗe su ake kuma sun yi usul abubuwan da aka hana a ciniki to duk cinikin da ba waɗannan abubuwa guda hudu jika an halatta baka yanzu an in cikin aka baka aikin ko mafi ko keji ka lissafa kawai rubuta littafin ka rubuta kowane shafi da eko takarda ka rubuta sunan kasuwanci iri kasuwanci iri kasuwanci iri ka rubuta shafuka dubbai a sunan irin kasuwancin kawai da muke da shi da kasuwanci na zamani da abubuwan da aka haramta su ne waɗannan da suka shiga cikin waɗannan ka'idoji sun aka muka ga haram ne ko ta ba wannan ka ji ka an saka maka shi ne a cikin tunani a ciki kaga a sheki a tuhumi shari'ar musulunci yin hadisan manzon Allah su alaihi da cewa ya takura musulunci ya ba su sai an yi mobilizing an halatta wa mutane abubuwan da suke haram sai mutum ya zai ce ai zamanin yanzu in ki ci za ka cire ba ma in ki ba ki kasuwanci ba zai yiwu ba ba haka ba ne wannan shi ne cikin kakawar da wasu suke a yanzu su shi kinan a halatta mutane ma ai ba za a zauna ba da biyu ba ɗabi'an ku duk haramta kar ka kokarin shi sannan a ci gaba su irin su zama kudu abin da suka zo da shi kenan abin da suka ta ko ya saba wa alƙur'ani ya saba wa hadisi sun suka fahimci da yin su ta samu ci gaba sun su kawai a je haka ya halatta abubuwa da yawa na abubuwan tattalin arziki da harkar siyasa kuma ya kafa wannan dalilin da aka kan a zauna suna an yi nationalism inda kowa ba ba zancen saɓani kawai hakan nan ciki sama da kuri hajji addini gefe a ga kishin ƙasa ya zama ne a sama su suka fi mutane da waɗannan abubuwan da za a iya samun musulunci ya ci gaba a siyasanci a tattalin arziki da kuma ba tare da ɗaukar wannan canjin ba duk waɗannan modernist ɗin da suka bo ɗan irin maganganun su suka gina abubuwan su na malamin su Jamal Dinin Afghani suna ganin cewa dukkan musulmi da suke tafiya da hadisan nan ba ta iya tafiya da ayoyin ba ta iya tafiya da littattafan littattafan fiƙo ba za a yi saboda littattafan fiƙo babu ilimin sayansis a ciki kuma waɗannan abubuwan ci gaban duk da a same su a ciki ai abin ka'idoji ne kan usulul qawaid fiqhiyya da yadda usulun fiqh a kowane zamani shi na san ɗalibin ilimi ba koyayyen abu ba ne a wurinsu to shi da suke cewa waɗannan irin malaman ko da dai sun yi inkarin da yawa daga cikin bidiyoyi sun ce kaza bidiya ne kaza bidiya ne amma sun fi kowa sun fi kowa kuncin tunani an yi jini min ma ubifa kuma sun korewa addini da yawa daga cikin abubuwan da aka dangana masa suke fi inna hana ترى وجوب الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد التقيد به من اللفظ الوارد كما تقيد به نصو سنة سوى دول النسي كابل من القرآن من حديثي أما نسي هما سبا حتى أبني سبا أول suna kiran malaman bin eh, tafsiri da hadisi da masu kira a zo imam maliku su bari da ana kiran su eh, harfiyun ko ko asalin kushu suke karfi waɗanda suke ba sa fahimta kawai suke haddace abu ba tare da su fahimci sako ba babu cin samu wannan cewa haka cikin malaman hadisi take malaman hadisi suna fahimtar abu daga cikin nasi sai cikin nasi suwaye ne malaman hadisin ne sukan malikun da shafi'in da bin hamdu su ne malaman hadisin sun malaman fito daga ina ko fikihun nasu da hadisan ne haka ba wani abu ne ba ku kawai su waɗanda mutanen so suke a akalli ne musulunci a cikin rayuwar mutane ya daina aiki ya daina aiki a ɗauki rayuwar turawa duk abin da zo da shi ne gaba a ce to haka har a tafi kai a hankali har a zo a manta abin da yake shi ne musulunci musulmi mai yana cewa shi ya fahimci Muhammad abdu da shi da malamin da malamin Afghani sun zo ne su yi irin abin da masu lokacin suka yi a cikin protestant da protestant suka yi wa kiristanci to su ma su kafi irin wannan ne a musulunci kafin modernizing islam su canza abubuwa ta yadda ya tafi da zamani suka irin wannan abin da albarkun da suka sauyi kenan haka in ka kama yanzu a cikin a judaism suna karanta littattafan yahudu za ka yi a zamananci cikin rubutun da nan a phd na yi dirasar ƙungiyoyin yahudawa su na yanzu na zamanin kuma na yanzu akwai reformers waɗannan reformers da irinsu irinsu duk da cewa ba da mantu su ba sun yi yaƙi da su shi inda aka ce reformation to yana tafiya ne da kusurin rutun abin da ake da shi don ya zo da wani sabon abu su sun ba su shafa ba da kuma nasu a yahudanci haka a kiristanci su kai irin wannan abu ne su ma ke so masu wannan modernist su canza addinin musulunci sai ya tafi zamani an ta ba su garin su su na yahudu duk da aka halatta aka a talmud da sun ta halatta shi ta halatta a kaza mu'amala mai kyau da wanda ba ba yahudu ba zamanin su ga dole sai an yi wannan a ajiye abin da dubu biyu yi karanta da su ya ga sauran al'ummomi da haka suka samu dama suka shiga america suka tasiri har suka zauna da abubuwan da kuka da kuka san su da tafi da nasir shi a shata da tattalin arziki to su kuma mu suka fahimci sani ku shafi ibi sauransu sannan wato duniya da ke daɗi da al'ummar musulmi gashi kuwa sun samu damar amma kuma har yanzu ba su daɗi da musulmin ba saboda musulunci daban yake da ya kusurci daban yake da kiristanci da irin yadda yake shi ne saƙo na ƙarshe shi ne wanda annabin ƙarshe ya zo da shi zai yi kuwa Allah ya aiko annabin ƙarshe da abin da ba a iya simplifying ɗin a rayuwar ƙarshe sai kuma ka ga shi ita ce ta tafi zuwa ƙarshen zamani lokacin da Allah zai zai ubarci mala'ika ya busu ko duniya da kare da shari'ar alifu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta dace da wannan zamani Allah ta amfahimta haka shi musulunci ban yake da sauran addinai da aka kawo masa irin waɗannan ba sai shi sai ke cewa a wajen malamai sun ci madaniya sun ci kawo su karfi canji sun ci karfi abubuwa sabi da aka zo da su cikin cikin har yanzu اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في المعاصل الماسونية هذه مكونا وانشان زمان cewa sun shiga kungiyar sirri cultism ta freemasons da shi da malaminsa jamaluddin afghani kuma sun yi kokari sosai sun shigo da idan a zamanin azhar har a cikin malamai ka samu masu irin dangi kyau kansu zuwa ga irin waɗannan tunane-tunane sannan in fin ya lura cikin da kansa har yanzu a kidinsa shi ne ila ilal qawmiyya yana cikin masu cira zuwa ga ƙaumiyya? an ce shi ne kishin ƙasa, amma da larabci da kishin larabci da kuma gaba da wani ba larabawa ba duk kuma an yi amfani da wannan don a raba su da daular turkiya wadda su ne sun tuki a lokacin saboda kun ga taki a larabawa su koma larabci su gudu larabci su ya larabawa kawai za su so wannan niyyar da su gudu yana cin da suka da ita har wasu kasashe larabawa ta ɗauka kamar waɗanda ba larabawa ba a rungumi iya larabci kawai a cikin abin da ya tsara na programs na alhizbu alwatsani eh, national party da ya kafa eh, da asibiti siyasa ya fi cewa alhizbu alwatsani hizbun siyasiyun la diniyun innahu mu'allafun min rijalin mukhtalifi min rijalin mukhtalifi al-madhhabi جميع النصارى اليهود كل من يحدث عرض مصر جوال ke noma a ƙasar misir shine memba a ciki kawai ba ruwanta da addini akwai da ihun bawa a ciki akwai kusurta a ciki su ne akabat su ne su ne ake cewa sannan su ne dobi a ciki shi da ya kafa ta a shekara ta 1888 وحيث قبلنا مناقشة جديدة من ذلك قبل كيلو سلوتين إيجيبت أقول في كيلو سلوتين إيجيبت سمي يقولون إسلام شاكس كما سمي كوتك كريستيس هو سمي كوتكين أي سيني دلارسي جيو سمي أكي سمي أكبط to an samu wani lokaci da yan da rinsu suke sukan sukan shi ne shi ne abu ya fito ya ce laisa min al-la'iki asibin da jara'id an ya'mudu ila qawaid mutawaqqina fi sittin wahidatin fayashmil fayashmiluha bi shay'in min al da shi ne cikin jirida su zo su samu wata jama'a ƙasa ce mai yanci a ƙasa su sukanta a cikin jirgin da ƙauyen su buha ila shashin min ilmi ilmi ta'allulan da annar rajulan aw rijalan minha yastahdahu bi dalika da sanda da tuhumar wani mutum ɗaya ko mutum biyu da cikin su wato sun yi wani abubuwar kyau cikin sai a zo a zame su kuɗi ɗaya suka a cikin su mutanen banza ne shi kare yake kwafi kristan su ki karɓa taɓa su duka a rubuce-rubucen alama ta biyu ne ƙoƙarinsa da duk yadda za a yi a rabu larabawa kuma har lokacin kunga a 1924 ne yi kama abin nan kalifancin ayi rubuje ko kowa zamanin akaka dukkan kafin wannan lokacin suna fi awa a ƙasa a rabu larabawa da kake kuma wani yana cikin da ingila da faransa su zo a wani lokacin dama a raunana musulmi da karkashin kuma su karkashin khalifa guda daya yana cikin da ya taimaka musu shi wannan bawan allah gaski har yanzu akwai alaƙatuhu al-muriba bil ingilis yana da alaƙoci wadda aka kaka gane su alaƙa da ingila a koye ta ƙasa wajen a koma 1879 cikin muka tattauna da ya faru ya shiga cikin ɗan tawayen da suke kawaye a lokacin james ingila har so ta mulki ahmad al'urabi ko har aka kawo mulkin mallaka duka wannan revolution a ya bada kofa an dawo kuma tumbuwa ga ƙasashen ingila ba ya fi nasara ingila a kasan yana cikin masu dama da daga da sirri a cikin gila har yakan ba su shawara in sun tashi za su yi wani abu a egypt za su mai da wani abu a siyasa su fi ta an kuka duka a su samu kula za ku kuyi kaza wannan shi zai ba ku duk nasarar ta zauna sosai a hannunku yanzu wanda yake san al'ummar su da waɗanda kuma ba su ba har ya ba su shawarwari irin wannan ake da akwai abin tuhuma sosai Allah ce ya kyauta da cikin waɗannan abubuwan kun ga lokacin da Roma da ya faɗa shi Lord Roma wanda nake ci maku kamar eh, Lord Lugard din Najeriya shi don da shi Roma ya yi wani abu da ya zama yana cikin waɗanda suka ce lalle abin muhammad abduhu da zama shi ne muftin misira muddin dai ingila tana nan su ba a cikin shi roma ya fi wannan da yake nuna maka akwai alaƙa a ƙasa ƙarfi da yake cikin cewa وكان الاحتلال ingilizi عاملا أساسيا من أوامر حديث محمد عبده wannan abinan mulkin mallakar ingila suna cikin jima a dawowarsa mulkin mallakar ne a cikin za a tafi su aka yi afuwa aka dawo da shi yana dawo aka da alƙalanci bayan ɗan shekaru kuma suka shi shine mufti cikin al'afuwa da an mutum da su da su da sai da aka sun kuma yadda jirgin ingila cewa a yi masa afuwa ya dawo sai a kai amfani da suke kamu dangane da shi dukkan mutumin da dama zai zo a cikin al'umma yana kokarin canza al'umma ta bar addini dole ne ne su taimaka masa zuwa yanzu duba mun yi nan a cikin da muka tattauna a kan ah, musulmi ko an magana a kan amfani da embassies ɗinsu don ƙarfafar ɗan jarida uku rubuta da masu ƙoƙarin bikin da suka a ƙarye al'adu da addini ta zai ta fi taimaka musu su kuma taimaka musu da su na yanzu aka samu ngo dubbai da suna su aiki a kowane ɓangare wanda da babu wannan irin abin ta hanyar su ana shigar da tantakin da ake so aiwa al'umma Allah dai kyauta cikin waɗannan abubuwa har yanzu akwai aƙidar wasu cikin wujudi wani zuci su tafi wani gun kuma tabbas tana da Muhammad Abduhu ya rubuta wa malamin su Malik Jini a ni da ran na karanta na ɗauka yana ce wani sufi yake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala a irin language irin na tasawufi na a cikin da shi mu'azzabtuhu da yake wa jamaluddin al-afghani ba Allah ba kiran sai da larabcin kila ku fahimta mu fita wani abu yana cewa wannan wasiƙa wannan wannan albuti wannan Ramadan albuti malamin Syria shi ma yana magana yayi mamaki a ce yana mamakin masu mamaki da za a isa cikin da magana masu Muhammad abu Bugaci yake shi ya ganta ya karanta bi khatti yadihi rubutu hannun Muhammad Abdu ya rubuta ta zuwa ga malamin su Jamaluddin Al-Albani da abin da yake cewa a kansa shi ma su da cikin wanda suka da ba sun ji buci yana cewa laita ni da ya rubuta masa wani takarda yake cewa laita ni kuntu a'lamu ma za a aktubu ilaika ina ma ni na san me da rubuta zuwa gare ka an ta alamu ma fi nafsika ma alamu ma fi nafsika sana'ata na ba a wa على موادنا صورها الكمالية أنشأتنا في أحسن تقويم أنشأتنا في أحسن تقويم عرفنا أنفسنا فيك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين فإلمك بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموجب وهو علمك بذاتك وثقتك وبقدرتك وإرادتك فأنت قدرنا وإليك إليك المآب mummuna kusa amma shi ya rubuta shi ne ga malamin shi abu da so ya kada kai kai ne kai sai ka mana kusurwa kai mana kaza kai mana kaza duk wannan lafazi shi ne nawa na bawa zuwa ga ubangijinsa kai laita ni kuntu a'lamu ma za aktubu ilayka wa anta ta'lamu ma fi nafsi kama ta'lamu ma fi ka kai ka san abin da ke zuciyarka irin yadda ka san abin da ke zuciyarka sana'atana biyadika hannunka kai kaibu haji alama wadina a yadda muhammad ramadan gutsi ya karanta nan wadina ya ce masu abinan ba mawajina ka kwarara wa zukatun suwara ma'ana zuciya tana nan kuma zo mata da jiki da sura al-kamaliya sai wani aikin in ba ka da wannan aiki وإن كانت مناسية كان تكوين kuma kacin kiyan tsari a jiri mafi kyau a rafna amfusana a cika a rafna amfusana harkar ne muka san kanmu wa bika a rafna ka kan muka san ka kai ta hanyar ka wa bika a rafna al'alamu arba'in ta hanyar ka ne muka san duniya baki ɗayanta ilmuka gina kama la ya ilmun min tsariƙin mujiji huwa ilmuka bai jafika ilmin ilmin mu dangane kamar yadda wannan abu da gare ka ilmi ya ta wanda ke wajen ka abu ya auku shine ilmin ka da zafin ka ma'ana ta hanyar yadda ka san ta zafin ka da shi ka kanka wa da iradar ka da ke ce fa an ka a sabarna mu da gare ka muke ba ilai kalma'ab gare ka zamu koma kala kuma wata da wani zai bai wannan abin da yake nufi shi ne shi ya tarbiyyar su wani abin da ake ba shi kenan tarbiyyar ka ne mu ba mu san komai mu san irin yadda ka tsora mu akan tarbiyyar abin an ka fitar na wa ilaika al-ma'ab ma'ab da ya mutu shi na ka fije kusa ne shi kada kalmomin da masu haƙuri ta yadda ta a wanke su daga kafirci. shi ɗalibin muhammad rashid ba ya yi ƙoƙarin gyara wasu ya tawili ɗan malin wasu ɗan suke su mamakin ya za a yi rashid zuba ya tawilin kusu da cikin waɗannan magani har yana cewa autitu dunka hikma zan tsallake wannan ƙarfi zanzin da ya faɗa da ya ce suratuka ratuka zahira ta jannati fi kowace al ma'ana duk abin da nake ƙarfin a cikin tunani na da zati na da komai nawa da ɗin su bi da ɗin su fahimta komai haka yake ta masa sai wa ruhu hikmatika allati ahyayta bi amwatina wa anarta bi aqulina duk wannan zai zuwa ƙarshen kaɗan ne daga cikin abin da ya rubuta a cikin ya rubuta malaminsa a ranar biyar ga watan juma'a kula a shekara ta dubu ɗaya uku daidai da hijira hijira ba miladiya ba wannan babu kawa a wannan ganganu ne na ridda Allah ya sauke Muhammad ko in ce Mahmud Abu Bayya ya kamata karin shi ma wannan ya zo a tattauna ko in tattauna littafinsa Allah ba yi magana a kansa manyan manyan makiya dawo masu adawa da suna da hadisan manzala suna suna wannan mutum yana ciki shi kuma ɗalibin muhammad abdu shi ne rubuta littafin abuwa ala sunnatul muhammadiyya wanda ba dan Allah ya ba bijimin malamai irin su Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'ayyimi ba a samu waɗanda ya yi masa rabi al'antarin kashifa ya yi masa ke eh, rabbi da ƙarfi irin rabbin da ya yi wa alkofi a kirki hmm. ko kan mutane su sun zo ne don su ga cewa hadisan manzo Allah sallallahu ba su da tafi da cikin al'umma ya yi su ne wannan mutum da ya shi ma akan da su kun cikin cewa a wurin imam ya ce كان الأستاذ الإمام حبه لا يأخذ بحديث الآهاد مهما بلغت درجته من الصحة جدا إن حديث متواتر لا أيكي لشيء في قدر المحدثين يدسوها لم إذ وإذا ما خالف العقل جدا هر حديث يقطع وهنكلي أو القرآن تتبع قرآني أو العلم تتبع ساينس إن سنتي علم سنة نفس ساينسز in dai hadisi ya saba shi sai a hankali qur'ani qur'ani ai da wata ita shi ba qur'ani in wani abu ya saba wa hankalin su ai cewa qur'ani hmm. Allah ya to dai shi kuma wannan ra'ayoyin da su zamu tsaya shine eh, rajul ahadith ahadai magana su ba wai maganar ka'id ba yana daga cikin a cikin da yadda da gashi misali ma ba Allah mun tsaka mana ba sa'atu wan shaqal qamar shi da yadda kadar ya ci ke irin waɗannan wurare a Qur'ani sai su yi musu tawili su ce ai kiran kiyama abin zuciya hadisai suka gudu na cewa abin ya auku duk suka kare ta su ai dai da wannan wani abu ne logical ya auku na abubuwan geography da zai yi a ce ya auku a kawo su littafin tarihi ba a kawo littafin tarihi ba shi ne ba duk waɗannan in abubuwa suna ciki haka nan don ƙarshe la Allah a kan za mu tsaya ya tabbata ya ba sallah wani lokaci an samu lokacin da kuka kusa ya na sallah kuma ya ƙi zuwa hajji ne Allah ma ya bina ana jin wani dan ƙarfi cikin rayuwarsa ne a cikin waɗannan hali waɗannan abubuwa ko Allah zai sa eh, irin abin da ya dace a sallar da haɗin ko ai samu ba ne ba wanda za ka ce gara-gara a ciki gangan da ya cikin irin waɗansu da ake eh, Allah sa an tuba da dukkaninsu eh, Allah sa an tuba fatan shi ne dama a ce mutum kafin barin duniyar nan ake ya su kafin ya kuma zuwa ga Allah Allah subhanahu ala ya shirya da mu to yan uwa wallahi dukkan nan dungunu dalilin su ba kawai cikin siriri a kan shakkin wani mutum ba amma da shirin tsayayya a duniya to wajibi ne a kan al'umma a bayyana musu ko malamai su bayyana wa al'umma da irin abin da ke cikin littafan wane irin sannan irin har yanzu jikin da kaga littafi an ce rubuta ka ce muhammad abdu kaga ka ce ne ba ga ku ina san mutanen mu nan da yawa su san wannan mutanen ba a san su karanta su eh, to amma kusan nan aka ambata ma aka ambata ko a aji ko eh, eh, islamic studies generally haka da ake nan da jujjawa yadda zai su ce in ana zancen rikuwa sai a kan duka abu abduhu a da hamdu da su riba za a gaya maka a cikin su ne suka wannan kuma yana da cikin bayyana wa mutane da waɗannan mutane suka kudurta Allah ya yi mana Allah kuma ya ƙara mana tabbatar akan sunnar ma'aiki صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan yana cikin malam mako biyu da suka gabata ta yi magana a kan jamaluddin shin malam shi ne mai tafsirin ma'alimin tanzi ko a'a a'a ma'alimin tanzil ai na bugawi ne hmm, yawa akwai kuma jamaluddin kasimi kila kake ne jamaluddin kasimi eh, shi ne ba jamaluddin afghani ba jamaluddin kasimi sunan sham ne hmm, yana fi malaman suna eh, yana da jikin tasiri shi ne ina jin ma'alimin tanzi hmm. da suka shafin irin kungiyoyin da ake faɗa a karatun shine irin su ngo da muke gani a wannan misali ne na bayar eh, da da ngo sun nan za ga sai kasashen waje ne suke biyan su su zo su yi ayyuka ko taimakon harkar lafiya ko harkar eh, ilimi ko ina mutum sun ke ciki yau babu abin da ba da su suke yi ba har tsare-tsaren waye da menene kungiyoyin lafiya sauransu ɗari sai na abu da ya shafi wani nan da galibi sun fi a wajen da akwai matsalolin galibi gida, wani abun ana samun matsaloli da ake dubanan su amma duk da shafi kungiyoyin aikin mata yankin ɗin ɗin irin waɗannan sun ci ne a cikin ƙoƙarin kawo wa mutane irin waɗannan canje canjen kuma irin su ake ishara zuwa gare su. Allah ya barakallahu fikum.